ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na dari da tamanin da ɗaya na 2017 wannan shi ne kasan na 181 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ad-darimi a makandi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi ta inda malin ya kafa babi da ke bayani akan tafiya domin neman ilimi ga ɗalibai da kuma malamai da kuma haƙuri da juriya ga kowane irin wahala da damuwa da kunci ɗalibi zai shiga wajen neman wannan ilimi ɗin tumin karanta asarin abdullahi ɗan abbas allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda muka ji cewa yakan tafi wajen malaman shi neman ilimi duk da daraja da kima da yake da shi kasantuwan shi ɗa ne na babban annabi amma yakan je ya zauna ya daɗe yana sauraron fitowar malamin shi har zuwa sanda malin zai fito ya biya mai karatu a wani riwaya aka ce abdullahi ɗan abbas yakan je ya tada kai da bargon shi har ƙuran sahara ta baibaɗe shi ta buɗe shi da ƙura baki ɗaya to muna cikin sharhin wannan gaba a karatun da ya gabata sai lokaci ya ƙure a inda mala yake cewa wannan hadisi ya fi kama da ya shiga babin da ke bayani a kan taukairul ulama girmamawa kimantawa ganin darajar malamai a lokacin da ya zama ɗaliban ilimi da waɗanda ba su karatu ba za su riga faɗin maganganun da suka so a kan malamai to wannan akwai haɗari a cikin makoman al'umma a nan gaba domin su waɗannan malamai su ne waɗanda annabi ya bar ma amanan wannan addinin annabi bai bar ma masu kuɗi kuma bai bar ma 'yan siyasa da shugabanni da sarakuna da sauran talakawan gari amanan addinin da Allah ya ba shi ba annabi ya bar wa malamai ne ya ce al'ulama'u warasatul anbiya to kai da ka zo kana fada da malamai kana fada da addinin ne kai da ka zo kana fada da malamai kana fada da alkur'ani da sunna ne don me ba ka fada da masu kudi don me ba ka fada da 'yan siyasa don me ba ka fada da sarakunan gargajiya don me ba ka fada da sauran talakawan gari masu sana'o'i mabambanta sai malamai masu addini jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi sa fada da su hadari ne babba a komi naka sai Allah madaukin sarki ya lalata shi sau da ya ba addinin shi kariya kuma a yau sai aka waye gari waɗanda ke ƙaryen kishin addini sai suka su gida biyu wasu suna sukan malamai ne domin in sun zubar da darajojin malaman nan suna ganin darajar su za ta kafu daga nan a bisa ƙa'idan khalif tu'uraf wanda mutazila da sauran ɓatattu su suka fi baje kolinsa a nan zagi malam wane shahararre su ci mutuncin malam wani da ya fice su zo su zubar da darajar malam wani da ya samu karbuwa cikin jama'a wai su a tsammanin in sun yi wannan to za su sanu za su samu karbuwa za su samu ɗaukaka cikin jama'a to su ko masu hali ko ɗabi'a ko yanayi na hawarijawa su kuma idan ya zamanto malamai sun zo da yanayi na zafi da kaushi to waɗannan nasu kenan daga lokacin da ba yi rawa da bazan da suke so ba to kuma babu tsinanni a duniya irinka da waɗannan da waɗancan duk batattu ne duk zagin malamai suke yi da cin mutuncin malamai da wulakanta su duk aikinsu iri ɗaya ne waɗannan sun ɗibo wani ɓangare sun ci mutuncinsu su kuma waɗannan sun ɗibo wani ɓangare sun ci mutuncinsu an gano wannan da kyau ku aikinsu iri ɗaya ne kakka raba ka ce wani ka a duk iri ɗaya ne Allah madaukin sarki ya kyauta a babin tauƙirar ulama mun gabatar da bayanai da ke ɗauke da bayyana ainihin haɗarin cin mutunci ko zagi ko raina malamai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa kadarrawa an al'amash rahimahullah annahu kana la yarfa'u sautahu bil hadisi illa bi kadari ma yasma'u jirsa'uhu i'zaman li hadith rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa i'zaman lil ilmi mala yace wa qadarawa an al hakika an ruwaito daga al-imam amash Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi annahu kana la yarfa'u sawtuhu sawtuhu bil bai daga sautin shi yayin karantar da hadisi yana karantarwa ne gwargwadon yadda waɗanda ke halarta da shi sautin zai kai masu illa bi kadari ma yasma'u julasa'uhu sai gwargwadon yanda waɗanda suka zo suka zauna da shi za su ji izaman li hadisi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda girmama hadisin annabi wa i'zaman lil ilmi da kuma girmama ilimin an gano wannan mana baya kwarututu baya hayaniya wajen abin da ya shafi ilimi da kuma karantar da ilimin yana kimanta ilimin sannan yana kimanta annabi karanta hadisi kenan bai daga murya ina ga wanda shi kuma ake karanta hadisi ne yake daga murya kuna fahimtar hadarin da suke shiga wanda ba san kima da darajar annabi ba illa tasma'u li hadzal qur'ani wal gawfihi la'allakum taglibun kuna fahimtar wannan ba san mutuncin annabi ba ba san darajar ilimi ba ba su san bala'in da suke shiga ba saboda tsaban duhun kai da yadda munafinci yi masa annakiya a cikin zuciyarsu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye warawa Suleiman bin Harbin an hamadu bin zaidin ƙauluhu hurmatu a ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ruwaito daga Suleiman dan Harb shi kuma daga Hammad ɗan Zaid malam hammadu ya ce alfarma da daraja ƙima na hadisan annabi ka hurmatu kitabillah kamar alfarman littafin Allah ne yanzu mutumin da zai ce a zubar da hadisan annabi daidai ne fa ya ce a zubar da alkur'ani da iri ɗaya ne martabansa ɗaya ne sau da wanda ya saukar da wancan shi yi umarni da a bayanin wannan Allah madaukin sarki taimake mu wa kana ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yadkhuluna alaihi ba'da nuzul qawlihi ta'ala ya zan sahabban annabi tun daga sanda Allah madaukin sarki ya saukar da walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran lahum da Allah ya saukar da wannan ayan cewa da dai sun yi haƙuri har zuwa sanda ka fito zuwa gare su to da wannan ya fi zama alkhairi gare su ya zama sahabbai ba sa ma'annabu kutse a cikin gidan shi yana daga cikin ladabin zuwa wajen malami cinda kai ba zamanin annabi kake ba idan malami yana gida yana hutawa ko sallama mashi karkai ka jira shi har sai san da ya fito in ba shi ce in ka zo ka sallama ko ka kira shi ba kun gano wannan da kyau ko kafin me yake yi kafin halin da yake ciki kuna fahimtar wannan yau idan mutum zai sallama da kai baka ma sani ba yana tafiya dandalinsu na magulmata can zai kafa captanka ke ta faɗin ƙarere iri-iri bai san wani hali ka kwana ciki ba kila ba mamaki waɗanda ke hudda da shi saboda shi gama gari ne bai tuce mutum goma ba a wata in gagan shi yana hudda da mutane to gulma ya je yi to shi kuma wannan akalla waɗanda ba su kira shi a waya ba mutum ɗari a yi ne Allah za a zai zama kullum waya na kunnunka ne kana ansa waya tsakanin da Allah jama'a kuma kowa yake da bukatar so yake ka ba shi lokaci ku ware kuna ganawa zai yi waka kuma kai inji ne ina fatan kun gano wannan da kyau wannan damun da ake ma'annabi kuma shi yana da wasu hidindumu da yawa na addini da rayuwar jama'a duk wanda ya zo kai tsaye ba birki kawai sai fada gidan annabi Shi ne Allah madaukin sarki ya rika saukar da waɗannan dokoki cewa na farko a daina ma annabi sallama daga kofar gida dan idan suka zo waɗanda ba za su shiga ba daga ƙofar gida suke kwala mai kira ya rasulallah ukhruj ilaina wa nahnu min baladi kaza wa kaza ya rasulallah jama'atun min qabilati kaza ukhruj ilaina haka za su riga kwala mai kira mu ne yan gari kaza yan gidan wani kaza yan kaza kaza fito Allah madaukin sarki ya hana yace masu kiranka ta bayan gida mafi yawancinsu ba su da hankali sai kowa ya nasu kawai sai suka zama duk wanda ya zo kawai sai fada gidan shi ne Allah ya ce a walau sabar walau annahum sabaru da a ce sun yi haƙuri hatta ta kurje ilaihim lakana khairar lahum sai ya zama sai suka canza salo annabi idan aka yi girki a gidan shi mutane suna shiga suna ci to duk wanda ya je cin abincin nan kawai sai ya zama duffu sai Allah madaukin sarki ya saukar a in aka ci abinci kar a zauna hira kowa ya kama gaban shi sai suka canza yanayi in ana tsaran abincin zai sauka nan da awa ɗaya ne tun yin sai zai su kamu wuri zauna allah maɗaukin sarki ce a shi wa wannan karaji yau inda wani malami zai sa dokoki irin wannan don a ba shi damar nazari da binciken ilimi to a daidai wannan lokacin kuma zai zama abin zagi abincin mutunci wayansu ake malamai bacin ma an zo an tsatsare masu lokaci da bukatun mutane maganganu daban kowa na da abin da yake son ka ba shi lokaci samari dattawa matan aure 'yan mata zaurawa 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati ma'aikatan jinya wa wa ga sunan ba iyaka kowa yana da maganan da zai yi da kai wai kuma so ake wai wannan social media ma da ake yi wai kullum a ganka a kai wai kana rubutu na nasiha wane ya ba daidai ba kai mai raddi wane ya kaza yi wannan harka ne na marasa aikin yi yi. ya ga daga san wannan aiki ne na marasa aikin yi duk wani wanda yake da aikin yi na ran da wani social media da za ka ce yi mun ga minista wane gwamna wane shi wani abu wasu ma'aikata ya samu aikinsu kenan da ba su da aiki ne sai ya ɗauke su sai ba su wannan amma shi da yake da aiki yana cin yana wani harkokin ne ka zaunawa ne yana da ƙoƙarin wannan wannan ya zama jinin jikin shi ne yana daga cikin abin da yake so ne kawo misali kai ne da kake sha'awar ƙwallon kafa shi kuma abin da yake yi kenan amma wanda yake wannan harka jama'a zai je binciko karatu kaza ya tace tantance ta ce kullum yana rike da wayan da kasan waɗannan masu da 'yan mata na wannan abin zai yiwu sai samu wasu yara a ce da kuka gani irin wannan kuɗin yi magana sai a ɗan maku bayani sai ku rubuta a wai su ake yi duk abin da aka yi postin wai ke comment a kai sannan wai su ake duk abin da wani malami ya magana a majalisin shi wai ka koma wai kana da magana a kai ba ka da lokaci ne kai ba malami ba ne malami na sauraron malami ne aka gaya maka jama mun fahimci wannan da kyau shiriri ta kawai malam shi sa dole ne ya zama kuna kimanta malamanku duk sanda za ka je wajen malami kai booking appointment in kuma ya zama kana da kima da darajar da kowane lokaci za ka iya zuwa ku karakin tatan lokacin da ya kamata an gani karakin tata kila ba maki yanzu ya yi karatu ya tashi ya gaji to bashi ya tafi harkokin shi ƙila ya ya kwanta rabu da shi ka san lokaci ka zuwa lokaci ka za ka iya zuwa ku je ku yi magana ba wani matsala je ka kuma ba kowane lokaci ba daga mutane ba san kiman mutane ba duk inda suka zauna su zagi wane su zagi wane su zagi wane in kuma talauce masu yankan ƙauna kuma su ce wai su sun kasa gane wai daga inda ya kulwa min indillah sun gano wannan da kyau ko bala'in ku ne Allah madaukin sarki ya huro muku shi Allah madaukin sarki ya kiyaye qala ahmad ibn isa al-mu'addib malam ahmad dan isa al-mu'addib yace sami'tu aba ubayd al-qasim ibn sallam yaqulu ya ce shi ya ji abu ubaid alkasin ɗan sallamin yana cewa shi abu ubaid ɗin nan fa ƙarini ne na zamani ga ahmad ɗan hambali don lokacin da sarakuna suka rika dukan ahmad ɗan hambali a sanda yake adawa da waɗanda suke cewa alƙur'ani halittan allah ne abu ubaid yana daga cikin malaman da suka fito suka je kasrul malik gidan sarki suka ce wallahi ba su yadda da cin mutuncin malamansu da ake yi ba kun gano wannan ba su yadda ba allah madaukin sarki ya sa mu dace masta azantu qattu ala muhaddisin inna ma kuntu antaziru alal babi hatta ya ilayya ta ta'awwaltu qawluhu ta'ala malam abu ubaida yace masta'azantu qattu ala muhaddithin yace tunda yake bai taɓa zuwa ya sallama ma malamin hadisi ya bar bukatun shi ya zo bukata ta ba yace ban taba wannan ba inna ma kuntu antaziru alal babi yace zuwa nake yi in zauna kofar gida in tajira hatta yakhruja ilayya har sai sanda ya fito ya same ni ta'awwaltu qawluhu ta'ala yace na fassara ayar da Allah madaukin sarki ne yake cewa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim da za ku yi haƙuri har su fito su same ku idan ka samu nutsi nan nan sai ce to kai annabi ne kai ba annabu ba ne, amma aikin annaba kake yi kun gano wannan duk waɗannan yan boko haram ne fa fassara qur'ani da hadisi da ra'ayinsu da suke boko haram kenan shaka da kasan wannan kawai da waɗannan ba su kai ga sun ɗauki makami bane amma za su ɗauka Bari abin da suke nema bai samu ba za ka gani su ma waɗancan akwai abin da suka nema ne bai samu ba ma duk ɗabi'an da addinin da fahimtar da maganganun da iri ɗaya ne duk hawarjinci ne kaf kenan so suke sai ƙur'ani yanzu ya daina aiki kenan an gano wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa Abu Ubaid al-Qasim bin Sallamin yace fassara wancan ayin yake yi in yazo gidan malamin shi malamin hadisi bai sallama mashi zai jira ne har ma ya gama bukatun shi fito amma idan ya riga ya baka lasisi na cewa in ka zo ka sallama to yanzu kai kana da automatic visa sai kai sallama in ya ce ka kira shi a waya tunda zamani ne na wayan zamani kira shi in ya kira bai dauka ba ba shi uziri an gane kaga mutum ɗaya ya kama kira su talatin a kan mai in cajin ya ƙare fa ka kira su ɗaya ba ɗauka ba sai ka aika saƙo na katta kwana shi ma ka taƙaita ibara algafarta malam ni ne wani ina jira ƙofar gida in ka fito shi ke kenan magana amma ka fara ba da wani labari kana labari ƙarshen ta ma ya karanta ya kasa gane wai waye turo wannan abu kun gano wannan ba suna ba adireshi wai ya kawata malin ya sani who are you mun fahimci wannan malam ba ka da lamba na to ya samu lambar ka kai ne waye jama'a ya kamata mutane su zauna su riga tsara ma kansu abubuwan da ya kamata tsara musu da yake cewa ya kamata ya samu lamban ka ka kai mai lamban ni ta ina ga ina kiran ka duk wanda ya kira shi sai ya sai min lamba duk wanda ya kira shi a duniya sai ya sai min lamba jama'a ku roƙe mata malamanku ku roƙe ganin darajar in ka san malami bai san ka kuna hudda ba ku duk in ka kira shi ka ce ni ne wani kuma ka takaita magana da zaka faɗa ba kai tosi labaran da kai minti biyar kana magana a abin da ya kamata zaka faɗe shi a kasa da sakon talatin wannan bai da wata fa'ida sai ga in ka yi wata kiran shi kawai sai jefa ka a blacklist da kana damun shi mun gani ya baka minti uku ku yi magana kai ta ba shi wasu labarai da bai da alaka da su kai ta shigo mai da gulmaimakin mutane da bai da alaka da su kana cewa na ma yana yin kaza to ina ruwan shi da wani mutane da ke tsoronka ka zo kana mai maganin suna tsoron shi ka zo kana mai maganin su Allah ya yi mala ya ce wa haza ibnu abbasin radiyallahu anhu ma'a jalalihi wa qarabatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da ba ga ma ibn abbas ba duk da darajar shi da kiman shi da kusancin shi da annabi jiyan da yake kimanta malamin shi amma yanzu jahilai ne fa za su zauna a dandali ba waɗanda suke cin nama sai cin naman wa malamai ba wanda suke zagi sai wa malamai ya danganta irin label iman da kike ganin malami da shi ko shine abin da zaka rika kimanta shi da shi ko mai koyi faru me yasa kake ganin ɗalibai da waɗanda ke cewa su ahalus sunna ne suke iya zama suke zagin malamansu wannan shine labul ɗin malaman da ma kima eh, a idansu addinin ma iyakan labul ɗin shi kenan mun gano wannan da kyau ko iyakan shi kenan yau da za a ce an komo siyasa ko kawo katon banza zai zauna bai san komi a rayuwa ba sai ce an ba malamai kuɗi an gano wannan ai an ba malamai kuɗi ina ka tambaye shi kana wurin ne tare aka ba ku a ya ke ka san ba su ai wane ya faɗa shi wanin yana wurin ne kira shi ya zai ba da shaida zai iya faɗi fa lokacin wancan siyasan haka 'yan siyasa suka kwasan mutane suna kai su wani taro aka raba ma 'yan siyasa kuɗi kawai sai nan makaryata suka mike suka hau mimbari wurin tara malamai islamiyya duk an siya su kaza kaza muna nan da kasa ɗin bidiyon yanzu wannan bai ishe su aibi ba kun ƙosa ku ci mutuncin malamai idan aka bar ku da al'umman nan kai ka ce jihar kaduna kadai kai za ka iya karantar da su eh za ka iya karantar da su da ke cin mutuncinsu kuma abin da yake faɗi ba ƙarya ba ne su gama ƙaryan an ba wani kuɗi an ba wani kuɗi ba za a je ko'ina ba sai allah maɗaukin sarki ya sa a shi su ɓarayi ne sai a kama su da fata duk wannan alhakin waɗancan malaman ne fa madadin su ci mutunci zubar da darajar malaman su yanzu ko'ina ka ji a ɓarayi ake kallon su mutuncinsu ya zube ni amfanin waɗannan abubuwan da mutanen suke yi ko kenan su wani sun ci guba su wani sun yi kaza akan me kana wurin ne ko mutane sun zama makaryata idan mai mulki ya dauki wani abu ya baka ka an sa laifi ne jama'a Hajjaji bin yusuf sakafi yana ba su ibn abbas ibn umar kyauta su karba ko bai ba su muktar ɗan abi ubaid da sakafi yana ba suna karɓa ko bai ba su ƙare da ƙarau muƙauƙis azimu misir ya yi koma annabi kyauta ya karɓa ko bai ya koma shi ba na kasa gane wannan ƙarerai da wannan jahilci da hasada kai dai ka tsaya darajanka bai wuce a aiko maka da zakan dubu ishirin ba ta wuce wannan wurin ne ma kawai ƙarerai da rashin ganin ƙiman jama'a a raga ɗaukan maganganun ƙarya ana yarfa ma al'umma ba waɗanda ake ma wannan cin kashin da cin mutuncin saiwa eh zama sai malaman ahlus sunna su ne duk wanda ya ɗibo hayaniyan shi a kansu zai loda ai sun yi kaza ai kaza kana tsara mutum kayi bincike ne sai ga bai binciken komi ba wasu karin ɗauka suke wai malam albani in yana maganganu wai sun ɗauka kawai zama yake kawai in ran shi ya ɓaci ya kama faɗi kafin yi magana sai wata uku yana bincike a kanta ko ba yana bin magulmata ne a dandali da sakarkaru yana jin mai suke faɗi ba ƙarshen ka sai ya bincike har wanda ma abin ya faru da shi mun gano wannan da kyau ku har shi sai ya je ya bincika ma kawai ba wannan binciken ba komi kuma ka kalli kai wane ne a cikin societin ka da har za ka buɗe baki kana magana kan mutumin da ya riga ya karba a ko'ina waye kai ka koma societin ka ka magana tukuna a gani ka karbu jama mun gani nan na ga wasu sakarkaru wai suna magana wai akwai malaman da aka ba su mukami a cikin gwamnati jama'a ba malamai mukami a gwamnati laifi ne laifi ne ai malam wane an ba shi mai ba gwamna shawara laifi ne har ma wai abin da ba laifi ba ma wai yanzu wai ana neman a mai da shi laifi yau idan ya zamanto ba a ba malaman ba sai aka ɗibo 'yan tasha kuma ku zo ku ta surutu an ba malamai saboda ɗan karen hassada da ƙin Allah munafukan banza kun zo kuna tun munafinci kuna surutu a ɗauke ka baka SA ko a baka ko menene mukami ne na gwamnati daidai yake da a ɗauke ka titin daidai yake da a ɗauke ka gadi daidai yake da a ɗauke ka kaza duk aikin gwamnati ne haka ne daga cikin kwakwa wanda suke aikin gwamnati su ma masu magana aikin gwamnati suke yi me yasa ba ku zage kanku ba wani ahalus suna ne bai ji daɗin mukamin da aka ba malam isa alifanta mu ba me yasa ba ku zage shi ba shi a sunan wannan amma shekwa ne an ba shi ba sa ya karba don allah ce ko kunya ba sa ji ko kunya ba sa ji shin an ba shi mukami ne ya kula da karuwa ko 'yan daudu ko makaɗa aka ce harkan addini kuma shi harkan addinin yake yi amma wannan ya zama abin zagi a facebook ya zama abin zagi a gari sau da hasada da mai magana aka ɗauka aka ba mai za ka ji dole ne mai fito fili mu gaya mutane wannan abin da suke su bari ko ba ya su nasara ba wallahi ba za su yi nasara ba duk wata magana da aka ɗauko don a ci mutuncin wani malami ko ka ba kafara kwana talatin su masu yi ma za su gaji jama'an gari ma za su daina ji za ka ji maganar ka neme da ka rasa ƙure wanda kwana talatin ne kun gano wannan da kyau ko ko da an je fa mata ruwa ko ba za ta ƙara armashi ba ba ta ƙara armashi ba mu ba ma sa ba fata muke ma wato lokaci allah kawo yanayin da su waɗannan ɗaya daga cikinsu ma zai zama gwamna ba a yi reverend father guda nawa ka a najeriya waɗanda a yau haka a wancan lokacin gwamnoni ne ina gwamnan taraba ban father fadawa joel inyami ga father fadawa moses wa a duk ba gwamnoni ba ne yanzu mataimakin shugaban ƙasa mai makamin shi fasto ne fa na yanzu mukaddishin shugaban ƙasa fasto ne to yau da wani shak ne ko a ga shaka-shakan musulunci sun ji za su gaida shugaban ƙasa ko za su mai nasiha ko wani dalili ya sa ya kira su nan za ga waɗannan yaran masu ƙazantan aƙida sun ɗauki alƙalmi sun ta rubutun ɓatanci mun gani sai mai tuwai ko shugaba ya gayyaci malami an je an yi buɗe baki ko an yi walima ai ta sawa wai ana cin mutuncin wai gashi yanzu shugaban ƙasa zai aiko yana kiran ka ne ka ce ba za ka ba kai ne waye to ka ce ba za ka ba saboda ne eh wai ga malami ya zauna da teburan kayan abinci a kan tebur wai ya zama laifi kun gane to amma mun ga gwamnoni su kuma da kayan kwalam da makulashe su ayaba da sauransu to ya sunan wannan shi kuma su ne ya halatta malam bai halatta yi ba to kowai dan me malam zai ma shugaba addu'a dan me ba zai yi ba an gama an ce malam ya addu'a sai ka ce ba za ka yi ba ka san me yake faɗi ka san ko yana cewa Allah ya shirye da shi ne ka shige zuciyar shi ne hoto aka sa ka ji magana da yake faɗi munafukan banza munafukan wofi dole na abubuwan mu ba ma cikinsu ko kun ji mun faɗa to siyasa ne na bambancin aƙida kun gano wannan da kyau ma fa daidai bane wannan abubuwan da ake yi duk wanda ya ga dama kawai sai zagi malamai san da yasu ni abin da nake cewa in ka ce ba su iya ba duk wanda ya rena tsayuwan wata yi ne ya hau ya gyara mala har yanzu ba mu ji kayan raddi ba to kai a na mana me yasa kake jiran ni in yi ashe da kai da banza a harkan ɗaya ne tun da kai ba kowa ba ne da sai ka ja baki ke shiru Randa muka so muka yi muka yi shi ke magana amma bi suke ba suna zazzakulo wai wani magana aka yi mai zafi na cin mutunci sai su duk maganganun da aka yi a ƙasa na ƙimanta addini da kiran mutane zuwa ga ɗabi'u na gari da haifar da zaman lafiya da daidaito tsakanin al'umma ba za ka taba jin sun yi tallan wannan ba ba za ka taba ji ba bibiya suke yi sai abin da ya masu daɗi har albani ya koma ga Allah Allah wadare yake da irin waɗannan yana cewa akwai masu sai da kaset ba sa tallan kasa ɗin sai inda suka ji yayi zafi Ya ce garuruwa da dama ba a san shi a matsayin malami mai karantarwa ba an san shi kawai a fitinanne ne mai tsiwa har akwai wanda ya taba samun shi cewa malam dan Allah ka taba yin tafsirin alkur'ani ce na taba yi mana Ya ce za a iya samun kasar biyu Ya ce dubu biyu ma za a iya samu ce shi wallahi wani da ke kai masa kasar kullum kasar ɗin da yake kawa kasa ɗin fitina kaza kasa ɗin rigima kaza kasa ɗin tashin hankali kaza kasa ɗin rashin kirki kaza kullum an yi wuta an yi kaza an yi kaza abin da ke kawo kenan malamai ba su da lokaci ne sai ganawa da ku ba su da abin da za su yi ne zama kamata kowa ya shiga cikin harkan shi kai harkan ka gabar kowa ya harkan shi kun ji bai zuwa ya sallama ma malami sai a lokacin da shi malamin yake da lokaci ba lokacin da kai kake da shi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace warawa anhu annahu kana ya'khudhu bi rikabi zaid ibn sabit ibn abbas an yana rike linzamin dokin zaid dan sabit wa kana zaid yaqulu atamassaka li wa anta ibn ammi rasulillah har da sai waiwaye sai kalle shi ce a kana rike man linzamin doki na alhali kai ɗan babban annabi ne fakana buna abbasin ya ƙulu lahu, sai ibn abbas sai ya ce da shi inna haka za nasna'u bil ulama sai ce mu haka muke ma malamanmu sau da girmamawa da kimantawa ka ga mai inda baka kimanta malaminka zai ma addu'a yi ma kaza abinka zai albarka ba kana nan kai da kanka za ka ma kanka abin da zai zama maka matsala sau malamin ka bai taba cewa kai wani je ka Allah ya maka albarka ba kullum abin da kake sai da abin da zai bata mai rai zai ji zafi ya ji kunci ka gaya mai inda abin za ga albarkan shi Allah ba za ga albarkan shi ba kun gano wannan yanzu rike mai likafa yake ya yanzu aka rike malamin ka likafa ne sai dai ce wani tuka na mota yana baka mota kai kuma ka zama ɗan ƙaramin mahaukaci ina fatan mun gano wannan da kyau ba ka yaran nan suke ba za ku yi tafiya ka ce wani ungu ai tun da aka ce tuka an gama yadda da kai ma'ana kamar ya ɗauki fa lafiyan shi da rayuwan shi ne ya ce jani

rashin kimanta malamai malami ce maka bari karke kaza ko karke dai kara gaya maka wannan daga ran da kai dai kara gaya maka wannan alama ne daga alamun baka da hankali wa qala amr ibn khalid al-harrani qultu lil-laysi ibn yace na ce ma lays sa'd ya abul haris balagani annaka khassa bi rikabi az-zuhri ya ce labari ya zo man wai kana riƙe likafan dokin zuhuri kana jan shi kuna tafiya duk inda zai je faƙala sai ce lil ilimi duk wannan kimanta shi daga ga ina yi ilimin nike ma kai ma da za ka zama malamin zan maka abin da ya sa ban maka ba sau da kai da kai da tsuran keke uwa kuɗe uban kuɗa jama'a mun gani yanzu da a najeriya kila wani ake bi yana nan a raye ba mai bin shi sai wani kusan dalilin da ya sa da ake bin wani yanzu aka bashi a koma ma wani ba gangan jikin shi ake bi ba me ake bi mukamin ake bi haka ne mukamin ne yau da misali za a bani minista za ka zo ga kofar ginin na ya cika da jama'a za ga ana yin baki masu manya-manyan bakaken motoci kun gane wannan da kyau ko haka za a yi ta yi ana an shi mukamu aka ba wannan malamin to kuma za ga wannan tarin ya koma ina gidan shi ko da makota miki ashe suna bin mukamin ne ba suna bin me ba ba jikin suke bi ba ya ce ilimin muke ma da yawa mutane sun kasa gane ba malanta mutanen suke bi ba wai shin malantan akwai ilimin da mutane suke bukata cikin shi inda shi duk inda kuke za su ji ko da uwa ku ne Saga da kusan wannan ba yin malanta ke kai mutane wuri ba yin malanta a ah, mai wa'azin turmi ba malami ba ne ai malanta yake ko ba malanta yake ba ma me yasa mutane ba sa zuwa ta malam muna ganin ana taruwa waɗanda ba mutane ba ne inda za gane ba mutane bane ku ba shi masallacin unguwan ka ci ya zo yayi ka gana ko wanda zai zo dan ya je kasuwa ko ya je tasha ko ya je mararraban hanya ya kasa ya tsare almajirai sun kewaye <laughs> Allah wadauke sarki ya kyauta ya ce lil ilimi ilimin nake kimantawa فأما غير ذلك فلا والله ما أخذت بركاب والذي والذي الذي إيه يجي بركاب والد الذي ولدني يجي آه فأما غير ذلك أما بعدين إلمي با فلا والله na إذا الله Allah كامل كافن دوكين kafin ما أخذت بركاب والدي yace ka taba ganin ina jan doki ko raƙumi ko kaza na mahaifina allazi waladani wanda ya haife ni ilimin nike ma yanzu ya sai a ce wai nan ne fa da azumi wani ba Allah yake kawo mana ruwa ya koma ga tambaye shi aka ce kana kai ma babanka kaga tsabar renin wayo kenan tsabar renin wayo kana kai ma babanka shi fa wanda aka komo ake cewa wai ana kawo mashi roban faro ne fa wanda wanda ake kama faran zai iya siyan faran da zai cika masallacin nan duka bai ma san ya cika shi ba na rantsi da alkur'ani zai iya cika shi ya ce kowa ya kwashi cikin abin da Allah madaukakin sarki mai na arziki wannan bai isa ma kai shi cikin account ba kun gano wannan wai shi ake ce an kawo roman faru kuma ban da renin waye wai a cewa kana kayan babanka kenan ma baka taba wa mahaifinka komi ba kenan su ne za su gaya maka abin da za ka yi wa mahaifinka to wannan abin da ma yake kawowa annabi ne ya ce duk wanda ya shayar da mai azumi ya da lada kwatankwacin wannan to ai wakafi yake makan shi nan baban shi wakafi da shi sai ku nemo wani makircin kuma kuma su masu faɗin wannan maganan da ya san suna da alheri miskala zarratin da su zai kai ma haka ne amma da ya san duhu ke dukan duhu ya kai sai kai ba wai duk abin da ka ɗauko saboda rashin ganin ƙiman ilimin alkur'ani da sunna wai sa zuwa yi cin mutunci yau da wanda yake kawo ma talakan talau ne yana neman abin da zai ci ne da ƙyar yana rayuwa a marmatse to da sai a game wannan ce la ga roban ruwa shaka mai da jiki yawa kuna gane irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fata'ammal haza jayyidan ya ce ka lura da wannan da kyan gaske وتأمل ما صنع الله بأصحاب هذه الأخلاق alhamida kuma ka kalli irin yadda Allah madaukakin sarki yake ma masu wannan ɗabi'a mai kyau kalli yadda Allah ke inganta rayuwarsu kaga yadda kullun gaba-gaba suke yi wala Allah a'ata aktsarahum ma lam yu'ti mashayikhahum sai ga Allah ya kai su darajar da malaman ma basu kai wannan darajar ba ku ji ba malai yake faɗi sura suke kimanta malaman lokacin da suka taso za su nasu malantan sai kaga Allah maɗaukin sarki ya kimanta su sama da na malaman amma yanzu ka taso kullum ƙoƙari kake wai kana son ka amfani da darajar malaminka wai ka kai waje ba za ka kai ba wallahi mun gano wannan ba inda za ka kai haka za ka gama fagauniya a ƙasa ba abin da za ka iya yi so da sanda da yake raya baka kimanta shi ba ku gano wannan shi yasa ko da kuskure bai ma taɓa faɗin sunanka ba don ya san bai da kima idanka an gano wannan da kyau ko shi yasa ba darajar da za ka samu sai dai ke ta hauka kafin lokaci ya zo a manta da kai amma kana da wannan darajar kayi karatun ka kimanta malaminka wallahi duk inda kaje sai Allah ya daga darajarka duk inda kaje yasa malai ce ka dubi wannan da kyau da yawan yawan su karɓuwan da suka samu wallaya ya fi na malamansu kuma ka je ka binciki duk waɗanda suka samu daraja a yau sunan su durum tun daga zamanin tabi'ai ka fara lissafi har zuwa yau sai kaga sun samu karɓuwa cikin al'umma sama da na malamansu kai ta lissafi ka gani amma nan malamin ka zai kira ka wane kaza nake son za a je za a yi yana nan da wani mugun nufi a ran shi shi ya tsara kaza shi dan me zai kaza ko an gaya mai kaza ya dauki wannan wallahi ka zaka ƙara ga cikin kunci da wahala ka san wannan Allah ya kyauta wa qaranahu ma qawli abi salama al-ati ma da yace da Allah ta ko wannan maganan ka hada da maganan abu salama da ke tafe da yake cewa laura faktu ibn ablaura faktu ibn abbas abbasin asabtu minhu ilman kaseera yace da na tausa samu ibn abbas na bi shi sannu na bi shi a hankali ne mai biyayya da da'a ban mai tsiwa da tsayayya da rashin kunya ba yace da na sami ilimi mai yawa mun gano wannan yace da ilimi mai yawa na samu da na bi shi sannu yanzu malamin ka ne kullum complain yake game da kai zai taskace maka abu na ilimi masu yawan gaske kuwa zai taskace maka abubuwa na ɗaukaka masu yawan gaske an gano wannan ka ba hankali malaci a eh, itirafin minhu wannan da kanshi yake makanshi shaida bi annahu harram hurrima bi shiddatihi an haramta mai samun ilimi sakamakon tsananin shi wagil zatihi ma'ahu da yadda yake kausasa mu'amala da malamin shi wa mu halafatihi lahu da yadda yake saba malamin malamin yayin shi yayin nan fa fi kasirin min masail ce a cikin abubuwa da yawan gaske barakatu ilmi shekhi wannan ya sa aka haramta mai albarkan ilimin malamin an gane wannan sai dai kawai an tashi ba da labari ya ce ni ma ɗalibin ibn abbas ne amma albarkan ilimin fa allah fi ya hana shi ku gane isa allah ku shiga taitiyinku zai yi kun yi karatu wajen malami ɗaya amma wani tauraruwan shi ta ɗaga naka ba ta ɗaga ba me yasa ko ba ka binciki kanka ko ba ka binciki kanka me yasa kullum abin kirki kake ganin kana yi amma ƙara baƙin jini kake yi kaje ka bincika me yasa ko muna neman albarkan ilimin malamanmu shi za ke ganin duk inda muka yi gaba sai alheri kawai ke zuwa falalan Allah ke zuwa sa kowa ya gyara ɗabi'un shi kuma ya gyara mu'amalan shi wa rubbama da zalika bin nazar ila aqranihi mimman akhadha an ibn abbasin mala ya ce idan aka duba a karan sa'o'in malamin can waɗanda suke karatu a wajen ibn abbas za ga sun zarta shi sun fi shi kaumi sau da malami idan ya san kana mutunta shi kana kimanta shi ko to zai ja ka zai ɗaga ka cikin sauran ɗalibai ya nuna ka cikin aminai ya nuna ka cikin abokan hudda ya ambaci sunanka cikin duniyar ilimi inda ya kai sai ya ambace ka da baki sai wannan ambatan sai ya kai ka wurin sai ga sanda za ka zo ka fara karantarwa Allah Allah ake a ganka a jika to sauran ɗalibai duk ibn abbasin yi masu wannan amma shi kuma ibn abbas ambatan shi masu ya taskace kana ya hilu bihi masailihi ilaihim ya kasance duk matsalolin da zai yi su yake karkata ya ambace su kun gane wannan in an zo da matsala ce je kawajen wani ku je ku samu wani ai wani kaza ne kun gane wannan idan ya zo zai wasu bayanai masu mahimmanci sai ware su su kadai yi masu wancan dan tsiwon da rashin kunyan kuma sai bai shi kadai je ta bagamniyan shi ya ta hayaniyan shi har zuwa lokacin da zai gani kamar ya haɗa fiffike ashe shaɗan shida ne shi bai sani ba an gano wannan da kyau ko nas'alullaha an yar al-adaba wa husnul khuluq malice muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azarta mu ladabi da kuma kyawawan ɗabi'u wa barakati ilmu mashayikha kuma ya azarta mu samun falalan ilimin malamai innahu sami'un qarib lalle Allah madaukin sarki yana jin mu kuma yana sanar da bukatun mu kuma zai ansa roƙonmu mun gano wannan da kyau ku shi sa wajibi ne ku kula da wannan <clears throat> domin abu ne mai kyau tun mutumin da bai ɗauki wannan ya sa cikin tunanin shi dangane da kimanta malaman shi ba sai na dama wallahi har magana ka san maganar da za ka gaya musu mala yace wa akhrajahu al-khatib aidan fil jami' babu adab as-su'al lil muhaddis bi isnadihi ila muhammad ibn ali as-sulami an Abdullahi ibn muhammad ibn aqil an ibn abbas qala in kuntu la'ati ar-rajul min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn abbas yace nakan je wajen mutumin da yake sahabin annabi ne fa iza ra'aituhu na'iman in naje na same shi yana bacci lam uqidahu banta da shi wa idza ra'aytuhu maghmuman in na same shi cikin damuwa lam as'aluhu bana tambayen shi wa idza ra'aytuhu mashghulan in na same shi yana da baki ko ya shagala da wani abu lam as'aluhu ko tambayen shi bana yi kai kana wannan lissafin ko wanda zai shiga damuwa ba ka san me ke damun shi ba sai wani abin da wannan damuwan ya sa shi kun gano wannan da kyau sai ka bi shi a hankali har ka tsora shi akan abin da ya kamata ai mutum ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace warawa ibnu sa'ad fi tabaqatihi من طريق الشيخ محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أيضا عن أبي معبد قال سمعت بن عباس يقول كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقبل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم walakin akrahu an amillahu wannan sai zama waɗancan sun mai muta ba ko sun zama shahidi gare shi duk da mun ji akwai haɗari guda biya ciki warawa ibn sa'idin aidan min tsariki shekhi alwaƙide ƙala haddasa ne ƙudama bin musa an abi salama alhadrami ƙala samitu bin abbasin ya ƙolo kuntu alzimul akabir min ashabi rasulullah ya ce ina zuwa in lazunci manyan sahabban annabi min almuhajiri na wal ansar daga cin almuhajirun da al'ansar kun ji wanda ake zuwa sami ilimi a wurinsu suwaye suka zauna da malamunsa suka daɗe su ake biya sami ilimi ba ‘yan ta'adda ba fa'as'aluhum an magazi rasulullah sai rika masu tambaya dangane da yaƙe-yaƙen annabi wa ma nazala min alqur'ani fi zalika da abubuwan da suka sauka na alqur'ani wa kuntu la ati ahadan minhum illa surra bi itiyani yace ba wanda zan je mai face yayi farin ciki da zuwa na li qurbi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda kusanci na da annabi san annabin yasa yake so na haka amma sai ka da mutum yana ƙinka me yasa yake kinka alakanka da wani to kin wani yake tun asali ina ba ta mun gano wannan da kyau kuna da kyakkyawan alaka da wani har ya bar duniya shi kuma ya san wannan alakan sai yake kinka don me dan wancan alakan ne shi bai samu wannan darajar ba da ya yi haƙuri ko kai ne Allah ya sa za ka ɗaga hannun shi a sun shi amma sanda za ka yi fice sai kai fice da wani mugun abu mugun aiki to har abada ba inda za ka Allah ya kyauta faja'altu as'alu abi ubayy ibn ka'ab yawman yace narga tambayan ubayy dan ka'ab a wani rana wa kana min ar-rasikhin fil ilmi ubayy dan ka'ab yana daga cikin gogagguwa ilimi amma nazala min al-qur'ani bil madina yaman bayanin ayoyi da surori da suka sauka a madina faƙala sai ce na zala biha saba'an saba'un wa ishiruna sura ya ce sura ishirin da bakwai suka sauka wa ha bi makka sauran duk a makka suka sauka har yau ka samu wani karatu shi surorin madina ishirin da bakwai ne duka sauran ina suka sauka a makka kaga la yastawi dole ta aiki dole annabi ya ce alain min quraish duk wancan abin da ya sauka waɗannan ba su shigo harkan ba lokacin ba a santa ba da Allah madaukakin sarki ya ƙaddar mutanen Madina za su rike khalifanci bayan annabi ko da musulunci bai zo maka nan ba watsewa zai so da sun tsinci abin daga sama ne duk wanda daga baya ya tsinci abu ko ko bai ma san daraja abu ba bata shi zai rusa shi zai yi duka ya kai shi ƙasa an fahimci wannan da kyau Ala ya bata shi zai kakaf isa Allah ya sa annabi tun daga farko ya ce al'a'immatu min quraishin kuma ya ta ishara abubakar abubakar abubakar ne domin duk wancan ci ba ɗadin da aka yi a baya sun san shi na madinan ma sun san shi to za su kiyaye tafiyan ba matsala amma yanzu wasu ne kawai suka tsirgo daga baya duk abin da ake yi ba su manufansu shine su samu duniya kawai to duniya za su nema asalin abin da ya gina harkar kuma sai sakaci ya lalace sai daga baya sai fargan jaji fargan da har abada ba zai gyara ba sarga sun yi mistake yaba mun gano wannan da kyau ku Allah ya kyauta warawa ابن سعد أيضا من طريق الشيخ الواقدي بإسناده إلى سلمى جدة عبيد الله بن علي قالت رأيت ابن عباس معه ألواه يكتب عليها أن أبي راء عن أبي رافع شيئا من فعل رسول الله إذا سلمى تجي تاج ابن عباس da alluna yana rubuta ayyukan annabi a wajen abu rafi'i kun gano wannan da ke ku yana da jota na ilimi da yake kwafo hadisan shi kun ji bayan Allah kuma kalli mukamin da annabi ya bayar tun yana raye ji addu'an da manzon Allah ya mashi wannan bibiyan malamai da ibn abbasin yake yi ya kai ya kai shi matsayin da yake yi Allah ya ce make mu al-imam ad-darimi yace akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus qala haddathana abubakar عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم لو شئت أن يوقظني فأودعه حتى فأدعه حتى يخرج la'astatiba bi zalika hadisahu tona hadisi sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu fassara shi ku ji kuma wani salon ladabi da ɗa'a da ibn abbas yake da shi dangane da malaman shi Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum